da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 27 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan kayan sallah da samari ke yi wa budurwarsu ko kuma matar da za su aura. masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu sannan kuma za mu leƙa filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. ɗan haji barkanmu da saduwa. Yan haji ya shirye-shiryen sallah. Alhamdulillah. To 'yan mata da samari lokaci fa yayi na nuna wa juna ƙauna. an ce wai yaba kyauta tukwi kuma eh, wai kyauta shi ke ƙara danƙon soyayya kamar yadda dai muka sha maya sallan da ya wuce na san an yi ciwon baki tsakanin samari da 'yan mata an yi ma 'yan fadace duk saboda ramadan basket wato ɗan hasafin nan da ake kawowa na lokacin azumi an yi gwagwarmaya kusan sallah ma ya wuce wayan suka alƙawarin sun canza ba za su ƙara yin abin da suka yi ba to yanzu bari mu zo mu je za mu tauna da yan mata da za su gaya mana halin da ake ciki a bangaren kyauta daga masoyan nasu shin ajin namu a yau muna tare ne da Ruka ya ɗan lami kubau, Fatima Muhammad, Raba Abdulkadir da kuma Sadiya Muhammad. Barkan ku da zuwa. To ta ga a kowanne suke cikin murmushi da walwala kenan dai ta samu ya ake ciki ne ne ya maganar kyaututtuka da aka samu ne wannan tun da zai gashi gobe sallah. Hajjar kaya ban fara da kike ce babba. Samari yanzu ta riga sun canza daga alkawarin ƙarya sai alkawarin ƙarya za ki ga an zo an yi magana muna muna muna. Tun da aka ce sallah ta iso. Ai in gaya miki hajiya. su yan mata su yara ne mu ne mu ne muka gobu da an sha mu warke amma ko ba duka ba to ai ya samu a a jere fa zai samu je ta ko ta koma to haka kawai inda suke kenan da farko dai a zo miki muna muna muna kamar daga su sai tafiya sai tafiya sai ki ji kamar yanzu in baki misali kamar yanzu a ce azumi ya kusa za ki ga za a yi ta I love you I love you kina ina kana ina kina ina kana ina amma ana zuwa wurin Ramadan a kan Ramadan basket mm. ajiya sai ki ji ah. in kika kira waya mata ce miki su yi kyau auke an canza layin ki an rufe an babu ciya ah, ina babu kan babu tarihi anya ba ta ganin network ne ba wani matsalar network network din ke na Ramadan in ya wuce eh. za a lalace ta dawo Eh. saboda kuna sa ido ne da kwaɗayi da yi muku yawa ba 'yan mata da sama da saura wannan kun shi ya san abin hannun kuma neman ku a ko ɗaya wayo ce take da wayo su ma zama ɗan da nasu wayo su ma mazan da nasu wayo kowa na so ya ci galibin kowa ne kowa na so ya ci banza ne zo na hali kike ciki yanzu ne da me kika samu daga wurin zawara ba a yi banza ne ba ko kuɗin lalle ma babu a hakan za a soyayya to ba alamu na ko kudin nan lalle an dai alkawari ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba dai an ce a turo account an ce a turo an tura an tura an tura an gani shiru ake je ma kuma daga dukkan su ko ko da wanda ya ci gari ke shi ya kan su duka maza haka suke da ya riga an musu ma kudin goro amma kuma ya sai yi za kuma a dawo za a ko ki za ki je kiran waya da safe daban na rana daban to zai iya ana ne ana shirin kayan lefen da za a miki ne kin san ku da san kayan lefe fatima yaya ke dai na san a wasu bangaren ki alhamdulillah ko to dai kam da sauki kam sabida gaskiya ce kamar yanzu sun a kai. wani ma zai ce su ba account number in kika shiga account number ki da shi wani ma sai ya ce miki account ban bai shigo ba wani ma in kika kira sai ba mu wani sai ce ai ya kai wayan caji ne ko ko gashi nan dai ai blocking din nan to wai fa wani mutane da yawa suka tara ne kuma kowanne kin baza musu kenan kuɗi da kike saki tara an kowanne dina ba shi da lokacin da mana na yana ɗaya sai kawo kuɗin kayan sallah ɗaya ke kawo kuɗin lari da kitso. To yanzu wanne kika samu cikin waɗannan da kika raga kika Ai yanzu ba ko ɗaya kawo ko asiri da To ko dai su daga sun harbo jirgin ke ne sun gane cewa asara za su yi kawai. Adashin na babu kwasa. Suna gudun sallah ne tukuru sai bayan sun tashi suka sun dawo. A kike kun saba ma ke. A mun saba mana. Ina ganin ita ramu ba haka ne ba saboda ga lalli ma a hannun ta ita yi ina ganin ma gidan lalli da kunshi da gyaran jiki aka kai ta. Hadisan ma kan nan gaskiya. don ni har cewa aka yi ma in tambayi kuɗin rago a irin garin ma haka za a aiko min da shi ga account number na tura da kudin lai da kudin wannan shirin dai kake ji dai kawai gashi irin har rana ma an saka ma dai a ce dai ana gabda biki haka so amma dai kawai shiru dai kake ji babu ma wani motsi gaskiya lamba ma ba ta tafiya. In ya biya suna ki ai ba za a haɗa kayan lefe ba ke kuma ake ce a wannan kuma su ce a yi kayan wani. Ta biya ina jin irin wani abin da ke faruwa tsakanin yan mata da samari. Wallahi kam ina ji ai abin sai a hankali. Ai jin na ji ku ni kam alhamdulillah gani an kawo min ɗinki na na bada ya tambaye mai na tura har da akan namba na tura da kuɗin yawon sallah da an bani. A ke kin shiga da fa'a. Kin da daga gidan lahi ma nake. Mm. Har da kitso. Ko gobe ma alhamdulillah a tashi da sallah. Barin juyo ta inda aka samu akasi. Su zawara kuka, 'yan mata ma kuka, to ni ban san yadda za a yi da samarin nan ba. Wayan sun ce saboda ba kwa da alkawari kan zo su zuba jari a ce hannun jari duk sun zuba shi amma babu fata kin ga dai ai ba abu yi ba to shi yanzu menene matsayin rike a kamar shi wannan soyayya ta ku aina za a ci gaba bayan sanin ki a a zan samu wani abu za a canza a ga da rama na canza abu ga kina kamar network shi ma zan yi zan ne kika koma gulu ingila ya kika kuma mtn su ma maza ka sauka a ah, sosai kuwa haka samun ana lalabe sai kiga an sa an sa an samu na an samu na gari kayan sallan ne zai sai raba soyayya a ah, sai raba sai raba an ce ba kyauta ta fice to amma ya kamata ya kamata a ce iyaye ne suke da wannan ɗawainiyar na ba su za su yi maimace kayan sallah kamar da abin da suke bukata to me ka an saurayi ne ba ko ɗan zuba zawari ne ba a ce kuma ya ai mata ne wannan kai ba zawara ce mm. Sai ba kai za ka kai za ka aure da kanka kuma mm, fa da wannan to kin ga an ce juma'a ne to tunda ka laraba akan fara tun da ka an fara haka ina ga an tafi gidan miji to mm, to kin ga ina mata ya sai ka koma hagu wato tafiya ba za ta a tafiya ba mai dorewa ba ce wannan ya jawo kansa a ya jawo kanshi Da wanda wasu akan layi ka je sauke su ne ka ce bari ka abin amma tun da abin da ba nan ah, na tuna sanar to kudin shi ne a yana zo ne kuma za a samu Allah ta kai kwalliyar sallan nan kai kunshin sallan nan kai kidan sallan nan to a nan sai ga za a taro shi to kina ne za ki tura musu hotunan shi dan ya ji haushi ko ko dai ya gani a tafi to suna bin ku a sai yana kallo tsaf da abin da ake yana kallo amma kuma yake kuna ai aiko da yan hasa nan a tun da aiko da shi ba kuma ya yi latti fatima kin yi korafi yanzu ke ne wata tashin al'amarin nan gaskiya shi ga daya ni sauki ɗaya a cikin su zuciyar kaɗai ya bani to yanzu me zan fara me shi zan fara ko na ko kitso ta yaya za a abubuwa sun riga da su ne tsada mai ya yi tsada lalli ya yi tsada komai ya yi tsada dubu biyar ne ba ta yi mata Wace na nufa ita ma kanta soyayyar subsidy ɗin ya taɓa ta ne? Ilimi eh, ya taɓa ta da komai ya riga da ya yi tsada. to zuke da dubu biyar ke don wata ba yana ta ne ba kuɗin kitso ya yi fada. mai ya yi fada. komai ya riga ya wuce yadda ake tunani yau yanzu aka ba da dubu biyar ne za ka yi Lalli za ka yi aka ce lalle dubu uku dubu uku ɗari biyar ka yi lalli. salon kuma nawa za ka samu kawai an taɓa ka ina laifi wanda kuma bai ce komai ba fa shi ma duk a cikin jerin zaɗa a shi maza zai fashi a gwando network din shi ya lalace eh, babu a ni yanzu duk na ji jiki na yayi sanyi ne alamar mu soyayya ku gaba ɗaya babu wani wanda yake dan bani karfafin cewa akwai wani dama da samarin da suke da shi bayan sallah a cewa yi zai zo haka da sallah ga abubuwan da yake bukata zan mishi snacks haka to a shi dai babu jefa inda za a yi snacks din ba kuma har da faɗan mun zai kawo da abokanan shi da ƙaramar sallah ma na haka suka zo aka haɗa musu abubuwan da ya kamata da shi da abokanan haka dai suka lashe suka tashi ko ziyar ban ta dama a ba mu yara irin haka wayin da kallon ka kenan haka mazan suka yi rama haka gaskiya al'amari dole a kawo gyara a cikin al'amarin nan a ce saboda Allah ya soyayya ba a dan mata dan haka fi sadiya ke kaman kin taka kafar sa'a ko alhamdulillah ni na taka kafar sa'a don ni yanzu shirye-shiryen ma da nake yi ina tunanin zan yi cincin flags gas na ne duk zan haɗa mishi in ya zo ya ci ya ije kudin barka da sallah. Sai kin samu shi ba kan gaskiya. To yanzu kaman wani shawara za a ba ma samarin waɗanda tunda ba a yi latti ba a yi gobe ne sallah. Zuwa yanzu ma akwai dama sai ya yi wake ma malama raka yana kan hanya ka a cire tsammani ka a cire zai iya yiwa suna kan hanya ne. To Allah kawo ki lafiya. A ne ko na shi Allah ka shi ragon ne yake tuntuɓe a hanya to na da na a ce. Ai wannan sama aka samu. Ba ka taliya suka tare shi ba. <laughs> <laughs> Na ga dai rago abin da ne ba shi ba ba kasiliya suka tare shi ba. Kudin ni dai za su canza hali su canza hali. Su canza hali na kama su canza hali kudin shi ne abin yi. to ba wani shiri da zaki yi da tana ai shi lokacin ciyarwa na sallah kamar sadaka ne ba za a dan ba su wani abu ya taso daga wani wuri ya taho wurin ki a ce kuma su ji shiru in ji da ban da ai ba zan gaishe ba wai ma ko na kira ba da ta ba zan gaishe ba sai bayan sallah da sati biyu yanda yayi shi ma a mishi shi kenan to daga gaba sai a gyara duka kuta kuta tare a gyara na kyauta ta a yi ba to wannan wannan soyayya da aji kuna da jiri wanda ya san cewa bai wani abu yan mata sun kawo korafi sun ce an bai musu a Ramadan ba su ji dadi ba suna nan rike da mutum to ga kuma babban sallah yayi wanda suka san ba su yi abin tabaka ha ba su yi kokari in ma ba su yi dinke ɗinken ba to su barka da sallah a kawo mu yan haji muna son a ci gaba da raya soyayya in sun gyara mu ma sai mu gyara musu gyara ba a tafi a haka in ba ku sai za ki dadi ba to ni yanzu shawara da zan ba su samarin nasu da suke tattarawa to ni akwai wadda ma na sani ita samarin nata ma duka abokanan juna ne duk ta fita ta tura musu akan lamba ana neman kuɗin kitso wancan ta ce mishi kuɗin kitso wancan kuɗin lalli wancan kuɗin kwalliya wancan za ta fita yawon shakatawa da sallah to duka sun taru suna ba ma abokanan su labari ai suka ce ai duk su ma ita ce nan ana rabu da ita sai sallan ta zo maga yadda za ta yi asiri sai to wato ba saurayi ɗaya take da shi ba ba saurayi wato kina a tunanin ki ta je kina ganin ke da tara samarin shi ke sa sauran samarin ce to ba su shuka inda babu girbi ba ke nan ko eh, kin tabbatar da cewa ba su kadai ba ne eh, amma kina da za ta tsaya saurayi ɗaya kina da an samu sauki da ta tsaya a tsaya kamar mm. ta tsaya a guda ɗaya gashi na samu kuɗin dalli kuɗin kitso kudin komai da komai ma ne yana tabbaci kenan da wannan kai ce da ya bai shi baby <laughs> yayi kokari yayi kokari rabi gaskiya ya kamata a gyara sosai su dinga duba al'amarin ne don ba ta yadda za a ce baka bada ba kuma kana jiran ai maka haka ma ba zai taba yiwuwa ba gaskiya so ya kamata gaskiya su ƙara dubawa dai kuma sannan ita soyayya gaskiya ya bada ne na ba wai ba aka bada ba kuma kana tunanin za ka zo ka kwace girki ko za ka zo kwace suna dan idan ma ba a yi masa ba gaskiya kada ka ji haushi halin ka ne nan ya jawo masa. to to haji kuna ji samari hannun ku ne ya ja muku idan ku je kofar gidan budurwa ko gaba a aiko muku da kayan daɗi da shimfiɗa mai kyau ba. kuma wata ba zan tuna miki da wata baki labari ka san kamar tsohon ce ta wannan da ya yayi alƙawari an kawo mata abu a babanta ya sai mata kaya ta ce aka ce kace amfani da shi yace zai je ka mata kaya masu kyau sallah ta zo zai sa a mata ɗinki a mata waye kuma zai a mata set set iri ɗaya tana jiran za a kawo mata kawayen ta kowa yana ta mata magana su ce a ita ina rebin ta ya ce zai kawo mata kanku ji komai sai ta fito kowa sai ta kowa aji ya ce zai fito da ita ya ce zai fito da ita kowa kawaye an fito sallah kila ma ya aiko mata da wayansu hotunan kayan a ta whatsapp ba abin da ai kuma da su ta zazzaba ta zazzaba sai da sallaye ta kira waya ta ce ne eh, baby an sauko masallaci fa ga ni na yi wanka ina jira in sa kaya sai wata mata ta ansa ta ce ya kawo cajin waya ne Jiri e ya ne. Ga shi an kashe kuɗi an mai abinci an mai abubuwa da yawa ana jiran za a zo za a fita za a bar shi kayan sallah da waya ta ga mai da farin ta an zo a ta jiran bebi bebi. To ga miki dai bebi dai ba bebi. za a A'a ba ina bebi ya sa kai ya yi ta gayi. hanya bebi ga irin wannan maza a hankali kamar wannan aboki haka da shi da matan shi haka to matan ta zo jego gida ya kamata a ce ta kafin babban sallan nan haka to sai ya tambayi abokin shi haka shawara ya yi dawo da ita sai abokin ya ce kale ta kawai ba don kuma saboda bai san yayi kayan sallah da yakan kuma yi ragon to kin zo na dabara kuma wato zauna gida ki na sai bayan sallah eh ta zauna ta ci na gidansa kunna idan ya ce nan ta dawo ai ba magana kuma ragon sallah tunda layya ai ta riga ta wuce da mu shi ake mu gudu. Mata auren mai tsawon da tsira ba nan bana da 'yan mata? Abbas mata auren ma ba ta tsira ba, ba ita 'yan mata. a shirye na ke in turo ko ina kika ce in zo mu je a bibi za zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni mun yi shakuwa ba ke ai za na sha wuya fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a bibi na na zo mu je ni da ke tuni yi shakuwa tuni yi shakuwa ba ke ai na na sha wuya ai na na sha wuya mai so na ai na santa Allah ya ba kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu binta ta sake dawowa a filin kwalamar mu da bakwar da ta gayyato mana. mu barkam da zuwa wannan mako inda za mu gabatar muku da wani girki mai kayatarwa a cikin filinmu na kwalama. Malama Rukayya kwan za ta gabatar mana da wani girki sai mu ji daga bakinta ko me ta zo mana da shi wannan zaure. Assalamu alaikum masu sauraro. To yau dai girkin namu miya ce. Miya mm. ce da za mu yi ta kayan ganye saboda amfanin ganye a jikinmu da kuma yanzu za mu shiga lokacin shi. Haka ne yanzu ka shiga kaka. Eh, insha Allah to ganyayyaki ne za mu haɗa daban-daban daban-daban. Na farko dai akwai wani ganye ni na fi sanin shi da water leaf. To wanda mai kamar da amma ba alayyahu. Eh, haina kuma yarba suna ce mishi gure. sannan alayyahu namu dinnan namu na gida mm. sannan akwai shakwa yarba su ce musu shakwa sannan ila yau da ya shuwaka kaɗan yauwa amma ba alayyahu ba yauwa sannan da yar shuwaka kaɗan sai wani ganye da muke ce mishi st leaf mm, mai ƙanshin nan to duk wa'annan ganyayyaki zaki same su amma a ciki wanda zaki sa marasa yawa shine shuwaka da wannan st leaf din su sinadari za su zama mhm. to idan kika samu shi wannan alayyaho gaskiya inda muke wani bi amfani da alayyaho wasu mu dai gaskiya iyayen mu yanda suke zaki gada suna haddadan itacen nan nashi ya fi lafiya kika samu aloe nan ganyayyaki zaki wanke su kakki tsinki alayyahu kafin ki wanke a'a yanda kika aka baki shi din nan wata zaki ga saman kawai suke ɗayan kiwa to haka zaki zo mm. ki wanke shi wato da kunnuwansa eh sai ki dan sa gishiri duka ganyayyakin kowanne ki wanke shi daidai daidai sai ki sa shi gefe guda ya tsane mm-hmm. shi kuma shuwakake sai ki dan sa mishi gishiri yanda muke da wanke shuwaka ki dan murje ta kaɗan kar ki cire ɗacin gaba ɗaya ki murje ya fita mm. shi ma wannan st leaf din shi wannan mai kanshi ganye mai kanshi gaskiya ban san sunan shi da hausa ba mm. sai ki wanke shi shi ma da ɗan gishiri kaɗan idan kika ajiye wa'annan kayayyaki to zaki samu wanki? Mm. albasa tumatiri kayan ɗanɗano sannan nama ne zaki sa kifi ne zaki sa duk abin da kika ga zaki sa daidai aljihunki in daidai dai bukata kai in ba ki ma da hali ko crayfish din nan kika daka ya wadata ita wannan miya Don lafiyar ta ake so ba wai kayan daɗin ciki ba kuma ita miya iyawa ce mm. ko ba kifi wata miya zaki sha ta lafiya lafiya to idan kika zo wannan kayan miya sai ki ciccire 'ya'yan tattasan nan da shambo. in kin sa akwai wasu kayan miya da ake ce mishi shamba in baki samu tattasai ba yana da ƴaƴa da yawa mm. to ki cire ƴaƴan sai ki yanyanka in kuma ba kya san yanyanka ki sa shi a wannan abin jajjage na zamani mm. ki saka in kuma ba haka ba ki sa shi a turmi duk wanda kika yi daidai ne wato an da yafi son da kai laushi ba a san kayan laushi mm. ba a san kayan miyan ki laushi to abu na daya da na manta shine gaskiya wannan miya in so samu ne an fi son a yi ta da manja manja mai kyau ba man gyada ba mm. to sai ki dora ruwa shine abin da zaki fara yi wannan ruwa yana kan wuta kafin ya tausa sai ki ɗauko alayyahunki ki ciccire wannan mai in kika zo wani bi cire alayyahu zaki wani abu yana biyo ki kaman zare to duk mm. wannan zaren shi zaki ciccire kar ki cire wannan itacen da yawa itacen nan ki bashi a ciki mai dan kauri kuma mai laushi saboda an gaya miki ma sabon ganye ne ga sabon yanka ne kin san shi mm. shi ma wannan ganyen shakwa haka zaki mishi to amma shi wannan wata leaf din mm. shi zaki dora shi akan wuta ne sai ki dan sa gishiri kadan zaki ga yana tsatsafo wani wani abun mamaki shine kina dora shi akan wuta shi yasa nan ya samo sunan shi kina dora shi akan wuta kika dan sa gishiri kadan zaki ga ruwa ne ke tsatsafo wato ba sai an sa ruwa a cikin ba sai kin sa ba shi yasa ake ce mishi water leaf to sai ki cire sai ki dan girgije sai ki ajiye shi to wannan yawa an ajiye shi gefe shi kadai zaki ajiye amma da alayyahu da shakwa din nan mm. zaki yanyanka sai ki sa su agwagwa sai ki ɗauko tafasasshen ruwan zafi mm. gwagwan kin saka a wani waje sai ki mm. juya tafasasshen ruwan zafin a kai kina juyewa kai ya wuce minti ɗaya cikin na biyu sai ki ɗaga sai ki ajiye gefe za ki ga ya baki wani irin kore launi mai kyau sai ki ajiye gefe manjanki kina ɗora shi akan wuta sai ki zuba kayan miya kar ki bari to a fara sa ruwan zafi ne za wannan ruwan zafi ai amfani shi kenan gashi har mun yi mun zuba akan oh, alayyahu na alayyahu ne to alayyahu hmm. nan yana can yana tsanewa sai ki zo ki zuba man ki dora manjan ki a wuta sai ki zuba kayan miya hmm. da zuba manja da kayan miya su bi juna sai ki zauna yauwa sai ki dinga juyawa kina juyawa to a nan abin yake akwai daddawar yarbawa akwai daddawa hausawa duk wacce kike so zaki iya sa in ba kya so kuma ita daddawa ra'ayin ki ne hmm. sai ki ta juyawa in kin sa crayfish in nama ne to fa in nama ne kin san sai ya tafasa ya nuna hmm. sannan za ki zuba hmm. wannan miya ba a son a soya ta kin tana da kin ga ta nuna ta hada jiki da nama da komai sai ki zo wannan alayyaho da na gaya miki sai ki dada matse shi in da ruwa ki sa hannu ki matse sai ki zuba sai ki ɗauko st leaf ɗinki wannan ganye mai kanshi mm. sai ki saka ki mm. saka shuwakakki mm. ki saka water lif ɗinki sai ki ta juyawa sai sun haɗa jikinsu sun bace gaba ɗayansu sun ɓace wallahi ina bai tabbatar miki binta tuwon shinkafa shinkafa doya sakwara sama bita duk wani tuwo da kika sani ke daidai da ɗumaman tuwonki in kika zo habawa ba a magana wannan miya. Wato ko shinkafa ce ma hakan nan zalla fara haka sai fara kin ga ba sai kin nemi dage dage ba kuma hmm. wannan miya karin jini ne da lafiya a'a ba za ki sa mata ruwa ba eh, eh, wannan bakin manta alayyahon nan da kika tsane shi ai da ruwa na ce ki dan matse ruwan hmm. kaɗan ai baki matse shi gaba ɗaya ba hmm. to ruwan nan da zai tsatsako ya isa ba a san ruwa ba ta buƙatar ruwa wannan miya. to ita kin ji wannan miya yadda take mm-hmm. haka za ki yi ta kin ga ita ba taushe ba eh. kuma ita ba dage-dage ba. Kuma abin daɗin daɗin shi ita ba abin da ba za ka iya ci da ita ba kika ci har da doya. Komai komai za ki iya ci da wannan miya ga lafiya. To yau muna tare ne da malama Hajara wacce za ta koya mana yadda ake fankasau. To assalamu alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. sai ta tanadi tsamiyarta wadda bata wuce ta naira ashirin ba sai ta tanaji yis ɗinta kamar cikin cokali na cin abinci sai gishirinta kamar karamin cokali na shan ti sannan ta tanaji ruwanta kofi ɗaya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida za ki gyara alkamaki idan kika gyara alkamaki kika tsince ta kika rege ta za ki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe za ki kai ta a niƙa maki idan aka niƙa maki alkamaki za ki zo ki tankaɗe ta aka kawo maki in kika gama tankaɗe ta da rana ki samu rariyarki mai laushi ne in kika tankaɗe ta to dama kin jika ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jika su to za ki zo wannan garin naki ki ɗauko shi sai ki balbaɗa wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri za ki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiyarki da ruwan yis ɗinki da su zaki wannan kwaɓin fankasu idan kika kwaɓa shi kika juya kika juya kika juya amma kwaɓin shi kada ya kai na fanke kuma zai ɗan fi kada ya kai kuma na zai ɗan fi na alkubus za ki yi shi dai tsaka-tsakiya haka idan kika idan kika gama zaki rufe shi zaki samu roba ki mai kyau in ka samu roba ki mai kyau mai marfi zaki zaki rufe ta zaki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti talatin ko arba'in in ya taso zaki ɗuwa gira zaki ɗauko wannan ƙullu naki idan kika ɗauko wannan ƙullu naki zaki ƙara motsa shi idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi zaki ɗauko manki uwar gida idan ta ɗauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji manta ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka man ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida za ki tanaji mara mara irin ta da ta ƙwariya to maran nan wannan kullun haka zaki dinga ebo shi sai ki shafa ma marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma sai ki dinga ebo kullun nan kina sanya shi a mara nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki danyi yi round kamar na donut to sai ki dan idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki ki ta haka da kin birkita ta kika sako shi wurin mai din za ki ga yana sakowa ma zai saki kanshi zai shiga cikin mai in kuma da hannu zaki zaki dauko zaki wanke hannunki sannan sai ki dinga ɗebo shi da hannu haka kina dinga bubbuɗa shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka zaki ga fankasin ki yayi bai yin minti uku a cikin mai zaki ga fankasin ki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abinki uwar gida ki samu kulaki mai tsafta sai ki sa zaki iya sa ko tishu a ƙasan kulaki ko takarda duk wadda uwar gida ta sa ta yi in ka tsamo shi daga mai za ki sa shi a kasko ya dan tsane idan man ya tsane uwar gida za ta maida ta a kula idan ta maida abinta a kula za ki rihe abinki to uwar gida fankasu kenan ana cin shi da miyar ganye. masu sauraron mu anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.